ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا Hakika waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka aikata ayyuka nagari waɗanda Allah ya yarda da su, to da sannu Allah zai saka musu wata soyayya a dalilin sonsa da su, da kuma saka soyayyarsu a zukatan bayansa.